بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوتر قوة رمضان na wannan shekara ta hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1430 ranar da ta yi daidai da talatin. ga watan takwas na shekara 2009 ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani da muke a cikin watan ramadan a wannan masallaci mai albarka allah maɗaukakin sarki ya ba mu fahimtar littafinsa yau karatunmu zai tashi a aya ta 159 a cikin suratu ali imran kuma kamar yadda muka saba za a amsa tambayoyi daidai gwargwado kafin mu ɗora akan inda muka tsaya tambaya ta farko wannan ya ce mutum ne yake azumi na kafara sai tafiya ta kama shi to zai iya shan wannan azumin idan ya dawo ya ci gaba sannan kuma idan mutum yana azumi sai mazi ya fito masa sakamakon zance da yake yi da mace Allah na menene hukuncin wato a dangane da azumin kafara sharaɗin azumin kafara in ma ta azumi ta karya azumi wa in ma ta zihari wa in ma ta kisan kai bisa kuskure sharaɗin azumin ya zamanto wato babu yankewa siyamu shaharaini mutatabi'ain haka Allah ya ce masu bin juna to amma dukkan wata larura ta wani uzuri na shari'a da ya hana mutum ya yi ta tabu'in wato ya yi shi a miƙe wannan uzurin ba zai rusa ka'idar ba saboda haka kamar idan mutum yana cikin azumin sai ya zamanto azumin watan ramadan ya shigo to kaga azumin watan ramadan uzuri ne dole ya koma ya kama azumin wannan wani wajibin ya fi wani wajibin karfi hmm. menene ake cewa kafar giwa ta taka tawa ne yawwa in kana cikin azumin kafara idan ramadan ya zo sai ka aje kafara sai kai ramadan to in ka gama ramadan kuma ranar idi ta zo to ranar idi ma haramun ne mutum ya azumi wannan ba zai rusa tawar ba to amma ana kashe garin ranar idi sai ka ci gaba da tawar ka haka zalika idan rashin lafiya ta sanya ka kasha azumi ko mace mai haila haila ta sanya ta ta sha azumi ko matafiyi tafiyarsa ta sanya shi ya sha azumi duk wannan uzuri ne na shari'a da ba zai rusa jerantawa ba a bisa mafi kan inganci na maganar malamai akwai malaman da suke cewa tafiya da rashin lafiya yana rusa wannan jerantawar amma ƙauninsu ba shi da ƙarfi ta fuskar hujja don haka wannan shine ne abinda yake mafi rinjaye kuma shi ne matabar imamu malik rahmatullahi alai a dangane da fitar maziyi kuwa ga mai azumi fitar maziyi ba ta karya azumi fitar ba ta karya azumi don haka sai ya ci gaba da azuminsa amma kuma yana daga cikin abin da yake tawaye masa ladan azumi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka idza kana yawmu a hadikun? falayar yarfuth wala ya yaskhab rana azumin ɗaya daga cikin kuka da ya rafatu wato dukkan wani abu da yake da da yake da dangantaka da alaƙar jin daɗin namiji da mace kada ya yi shi wanda wannan ya haɗa da kallo ya haɗa da zance ya haɗa da wasa duk wannan ya shiga ciki bai kamata mutum ya yi shi ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yarfut kada ya yi rafafa a cikin azumi idan ya yi azuminsa bai ɓaci ba amma kuma ya tawaye ladansa wannan ya ce ya ji wani malami yana cewa cinikin da ake yi na tsuga kuɗi zuwa ƙarshen wata misali ko kuma biya da farashin kasuwa idan kuɗi hannu ne wai ribar jinkiri ce a wannan akwai malamai ba cewa suke ribar jinkiri ba ce akwai waɗansu suna cewa kwarai riba ce amma ba ta jinkiri ba ribar fagal wadda suke ambatanta kuma kanta suka ɗauki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man a taini fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riba a surar mas'alar an fahimci yadda yake faɗanta ko kamar wato ka zo za ka sai mota ne a ce idan yanzu za ka biya kuɗi hannu miliyan ɗaya in kuma kana so a raba maka ne ka rinka biya duk wata to za ka biya miliyan ɗaya da rabi to wai waɗansu malamai ya ce kamar yadda mai tambayar yake faɗa suna cewa wannan in ka ɗauka akan na miliyan ɗaya da rabin ne wannan riba ne a wannan ba haka ba ne abinda majami'ar wato tarurrukan malamai da suka haɗu na duniya baki ɗaya wanda daga cikinsu akwai taron malaman duniya ƙarƙashin inuwar rabitatul alamin islami cibiyar haɗin kan ƙasashen musulmi da kuma taron malamai fuka da suke ƙarƙashin ƙungiyar oic ƙungiyar ƙasashen musulmi dukkanin su fatawar da suka yi shine wannan ciniki wanda ake kira albai'u bit taqsid wato ciniki wanda zaka rinka biya a hankali halal ne asalin halaccin sa bai'ul ajal shi ko bai'ul ajal cinikin ajali shi ko cinikin ajali asalin halaccin sa cinikin salami domin cinikin salami yanda ake yin sa hmm, akasin sa shine bai'ul ajal domin abin da yake faruwa a cinikin salami ka zo wajen manomi ko kuma ka zo wajen ɗan kasuwa yana so ya je yana so ya je ya ciko kwantena daga china jarinsa yana buƙatar kuɗi a lokacin kuma yana buƙatar wanda zai sayi abinsa wanda zai bashi oda sai kai ka zo ka ce to ga oda ta ga irin abubuwan da nake so kujeru nake so sifa kaza sifa kaza sifa kaza ya ce to waɗannan kujeru ga abin da za ka biya kaga tun da ya san ya samu lamunin cewa ka ba shi kuɗi hannu kuma ka tabbatar za ka saya in ya zo ba sai yana yawo kasuwa yana neman inda za a ajiye ya biya kudin kudin sto da sauransu ba kaga dole zai rage maka ko ba haka ba idan a ce waɗannan kujeru a miliyan goma ne watakila ya ce ka kawo miliyan bakwai sai ya karɓa bayan wata ɗaya bayan wata biyu in sa ta zo zai gaya maka ga ajali lokacin da za ta zo ya ɗauko ya baka wannan ciniki ya halatta asali a zaman annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ake da manoma ne masu noman dabino to idan mutum kana son dabino da araha sai ka zo lokacin da ake shuka sai ka zo ka ce za ka sai sa'in dabino ko wusuki kaza idan a ce wato kamar buhu wato kamar a ce a kwano ke nan, kowane kwano idan in an yi girbi watakila lokacin yadda za a rinka sayar da dabino kudinsa wajen kudinsa da ɗan tsada kamar naira dubu amma a lokacin nan a lokacin nan dabino yana da tsada in ka ce za ka sai dabino tsadarsa za ka sa ba za ka iya saya ba to sai ka zo ka ba da ka ba ma manomi kuɗin shi kuma lokacin yana buƙatar kuɗi domin ya yi noma domin ya sai taki domin ya biya 'yan ƙodago domin ya yi abubuwa na gonarsa sai ka ba shi kuɗi ya zamanto dabinan nan sai ya zamanto a wajenka a arha za ka same shi shi kuma ya samu kuɗi maimakon ya je ya ci bashi ya samu kuɗi wanda yake zai je ya wato ya yi aiki sannan maimakon ya biya kuɗi sai ya biya wato wannan girbin da ya yi shi ne zai je ya bayar kaga ka samu sauƙi shi kuma ya samu kuɗi duk a maimakon mai ka samu sauƙi a maimakon saurarawa tunda baka samu biyan bukata a lokacin ba ka ba da kuɗinka amma baka samu biyan bukata ba sai ka jira kamar yadda mai yin oda ya ba da kuɗi na kujeru da yake bukata ba zai samu a lokacin ba ba kamar yadda zai je showroom ya ɗauka ba sai ya saurara ya jira a maimakon wannan ajalin ya zamanto shi ne siya shi ne sayar maka shi ne ya samu riba kai kuma ka samu sauƙi ka samu araha to haka zalika wajen bai'ul ajal ake maimakon wanda ya sayar maka ya samu kuɗinsa yanzu sai ya zamanto ya samu ƙari akan kuɗin saboda saurarawa zai bayan zai samu kuɗin ba kai kuma maimakon ka biya kuɗi kaɗan yanzu yanzu ka samu biyan bukatarka sai ka samu biyan bukatar taka amma saboda baka da kuɗin aka yi maka lamuni ka rinka biya a hankali sai aka kara maka an rakon wannan ajali saboda haka wannan dukkan surorin nan halal ne asalin su shine nassin da ya zo akan cinikin salam a cinikin salam wanda yake amfana da ajali da sauraron ajali shine mai ciniki wanda yake karɓar kuɗi ko mai sayarwa shine zai amfana kai kuma ka amfana kai kuma ka samu wato ka samu rahusa in aka zo a cikin bai'ul ajal wanda yake amfana mai saya shine yake amfana da ajali an lama an masa lamuni ba zai biya yanzu ba saboda haka bai shiga cikin takura saboda haka shine ya amfana wannan ciniki ya halatta waɗanda suke cewa falahu a wannan bai a taini fi bai ne domin kace kuɗi hannu miliyan ɗaya zuwa shekara ɗaya miliyan ɗaya da rabi ya zama to ciniki biyu kenan ko kowanne ciniki ne to amma wannan ai ba ciniki ba ne ciniki sai ka ce wato tayi ba ciniki ba ne, ka faɗa ne wannan arzu ne kai ka gabatar da hajar ka gashi yadda take amma kulla ciniki shine ka ce na sayar maka shi kuma ya ce na saya idan aka zo aka ƙulla cinikin a ce to shi kenan mu ƙulla shi na ji na saya ba tare da an ayyana guda ɗaya ba to shine aka yi bai akan da fi bai a aka haɗa cinikayya guda biyu ballantana kuma bai a taini fi bai tana da surori da dama wannan maganar ma falahu au kasuhuma aw riba magana ibnu mas'ud ce amma hanin bai a taini fi bai a ya zo mutlaq an yi mata fassara da dama ɗaya daga cikin fassarar shine wannan wannan shine ra'ayin Sheikh Al-Albani abinda mai tambayar nan ya faɗa yana cewa wannan riba ne yana istinadi da wannan riwaya da ake daga Abdullahi dan Mas'ud amma kamar abinda malamai suka haɗu akai abinda suka tabbatar da hujjojin da suka dogara da kai wajen cinikin salami ya nuna kan cewa wannan kaulin ba shine mai rinjaye ba don haka irin wannan ciniki ya halatta babu laifi a yi shi idan dai an ayyana wani ciniki ne aka a rabu ba ayyana wani ciniki ba shine zai zama to bai halatta ba domin wannan shine zai kawo rigima ka zo gashi an ce maka an yi kace to shikenan na saya amma baka ayyana mai ka saya ba sai bayan wata daya ka zo ka ɗauki mota bayan wata ɗaya sai ka kawo miliyan ɗaya ka ce ai ba haka muka yi da kai ba tunda ka ɗauki mota ba kawo ba na ɗauka kan cewar ka ɗauki ɓangaren na ƙarshen shekara ne kaga wannan sai ta kawo rigima ita kuma shari'a duk abin da zai kawo rigima da hatsaniya da jayayya tsakanin mutane tana toshe wannan kofa to amma in aka ayyana nau'in cinikin to babu laifi a cikin yin wannan kamar yadda fatoyin malamai suka bayyana sannan kuma dangame da a nassi ne ma aiki zai iya zama kiyasi din ne amma kiyasi fi ma'anan nas saboda sura ɗaya ce kawai maimakon wato maimakon ya zamanto a surar salam kana da ba'i'u kana da almushtari to a cikin surar bai'ul ajal aka sawa ake yi ba'i'u sai ya zamanto shine mushtari mushtari sai ya zamanto shine alba'i saboda haka wani ya daga cikin nau'in kiyasi fi ma'anan nas domin surar ɗaya ne babu wani laifi a cikin wannan kuma abu ne in kana karanta littafan fiƙihu za ka gani a ciki dukkan littafanmu na fiƙihu na mazahib za ka ga an kawo babu buyo ul'ajal babu da yake magana akan ciniki wanda yake ba kuɗi hannu ake yin sa ba shine bai ul'ajal ciniki wanda yake ba a kuɗi hannu za a bayar da shi ba to sannan tambaya ta ƙarshe menene dangantakar masu ta'amuli da riba kuma waɗanne ne dangantakar masu ban gane tambayar ba gaskiya na? wajen farashi hmm. hmm. a ai idan aka riga aka ƙulla ciniki idan aka ƙulla ciniki Ah, wato an yi cinikin na ajali wato an ce bayan shekara ɗaya zai biya a miliyan ɗaya da rabi sai kaya suka tashi sai shi kuma ya nemi ya ƙara wato ai abin da ya sayar da tashi ba lokacin wannan ba zai canza ba wato akwai lokacin da canjin kasuwa yakan yi tasiri akan abin da aka saya idan ya zama to kan cewa akwai cutarwa shi yasa ne eh, malamai sun yi amfani da ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ta wad'ul jawa'ih Shi ne idan musiba ta zo ta samu abin saya a rage a yanke wa mutum wato nauyin da yake kansa kamar alal misali ka je ka sai amfanin gona amma ka saye shi yana cikin zangarniyarsa ya nuna alamar nuna bai riga ya gama ba dan lokaci kankani ne yayi saura ai girbi sai ka je ka saye shi a haka ana irin wannan cinikin to idan ka saya ba sabanin ba wai cinikin yabanya ba wanda ake cinikin yabanya wannan yana da mushkila a ah, irin wannan cinikin idan kai kafin ai girbi sai musiba ta zo ta afka akai to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce idan irin wannan musibar ta zo kada ka ce kai ka riga ka ci kuɗin ka shi kuma shi zai dauki asara hmm? ka rage ma dan uwanka ka sauƙaƙe ma dan uwanka daga cikin farashin kamar masa wanda daga cikin abin da aka sayar to bisa wannan ka'idar malamai suka kawo ka'idar wad'ul jawari hmm? wad'ul jawari yanzu kamar abin da yake faruwa da masu cinikin salami da bankin musulunci a Sudan bankunan musulunci sun zo suna tsarin cinikin salami din nan tare da su sai zo su samu masu noman alkama da masu noman da masu noman auduga sai su ce a kiyasta abinda in aka yi girbi za a samu sai su ce sun saya sai su ba su farashi yayin da aka yi girbi in aka kai kasuwa sai su ga kan cewa farashin da ake sayar da abin ya ninka wanda aka ba su sau uku sau hudu ko sama da haka sai su ga kan cewa ana dukan hancinsu kuma da sunan bankin musulunci saboda haka ne to sai malamai a sudan suka yi fatuwar cewa a cikin irin wannan abu ka'idar wada'ul jawa'i za su ɗauka wannan kamar musiba ce ta faɗa musu idan aka sami irin wannan hauhawar farashi to lallai bankin ya daɗa ƙara ƙaro musu wani abu a maimakon cutuwar da za su na karyewar farashinsu saboda haka irin wannan tasirin canzawar farashi yakan yi tasiri akan mu'amala amma kowace irin mu'amala da irin nata tare da cewa ka'idar da ake dubawa shine ka'idar cewa a kawar da cuta daga musulmi بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله ta'ala ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda rahama da rahamar Allah da rahamar Allah da rahama daga Allah linta lahum ka sauƙaƙa ɗabi'arka ka tausasa halinka tare da su muminai walau kunta galiba da ka kasance mai kaushin ɗabi'a ghalizal qalbi mai kaushin zuciya mai kaushin zuciya shine as-sayyi'ul khuluq mai mummunan hali alghalidul qalb ko mai kaushin zuciya wanda babu tausayi babu saurarawa sai tsanantawa daga gare shi da ka kasance haka lamfabbo min haule da sun tarwatse daga kewayenka da kowa ya kama gabansa fa'afu anhu don haka ka yi rangwame a gare su Kai afuwa a kan laifuffukan da suke yi maka wastaghfir lahum kuma ka nema musu gafara Allah akan haƙƙinka kai yi afuwa akan abin da suke tsakaninsu da Allah da kuma cewa sun saba maka domin akwai zunubi ba wai kawai ka ce ka yafe musu ba kuma ka nema musu gafara Allah wa shawirhum fil amr ka yi shawara da su a cikin al'amarin gudanar da al'umma fa idza azamta idan kai azama ka yanke matakin da zaka dauka fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son mutane waɗanda suke dogaro gare shi Allah wannan ba din nan tabfa bi ma rahmatin ba'un musahaba ai da rahmar Allah ce ma din kafa ce an kaddamar an kaddamar da aljaru wal majru wanda yake a bisa uslubin larabci shi irin wannan harafi idan ya zo tare da abin da ya shiga a cikinsa yana rataya da wani abu to yawanci akan kaddamar da abin da ya rataya gare shi kafin shi a kawo shi kaga wannan ya rataya da linta ka tausasa musu bi rahmatin min Allah da rahama daga Allah to amma an kaddamar da shi domin a nuna kan cewar ba wani abu ne ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai taushin ɗabi'a ba illa rahamar Allah domin da Allah ya so ya tsananta ma bayan Allah sai ya sanya ma manzon Allah sai ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsananin hali ne kuma dole a bi shi dole a bi shi kamar yadda zaka ga Allah yakan jarabci ɗa da uba mai kaushin hali amma ba yadda zai dole ya bi shi ƙari ne a kan jarabawar da Allah zai masa ga jarabawar biyayya ga kuma jarabawar cewa ubansa mai tsananin hali ne duk abin da za ka yi ba za ka birge shi ba amma kuma dole ka yi to amma Allah a cikin rahamarsa sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ne saukin hali ne mai saukin hali ne ka duba ka gani tare da cewa abubuwan da ya yi na yakin nan tare da musulmi sai da ya shawara da su a fita ko a bayan an fita ɗin ya sassaka su a wajajensu ya kuma ce musu ga umarni waɗanda suka saba umarnin bai musu rarauka ba bai musu farmato ba bai tera su a cikin mutane ba bai ma ce musu wannan abin da kuka yi me yasa kuka yi ba tunda Allah ya ce ya musu afwa shi ma sai ya shiru ya kyale su tare da cewa abin da suka yi ga irin abin da ya kawo ma al'umma shi kansa bai tsira ba amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsana bai wato bai gaya musu maganganu masu ɗaci ba to wannan haka karamcin halin annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato rahamar Allah ce ta sa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya to mai taushin hali mai saukin ɗabi'a dan taushin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yanga ce za ta zo baiwa wadda ma ake tuhumar cewa hankali akwai dan wani ba a cikin hankalinta ba ba mai cikakken hankali ba ce za ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin tafiya cikin sahabbai ta ce ya rasulullah ina son ganka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kira ta da sunanta ba sai kira ta da alkunyarta hmm? kamar kai ne anan ka ga mace wadda ba kowa ba wadda ma ana tuhumar hankalinta in za ka kira ta kace hajiya wanci domin alkunya wato uslubi ne na girmamawa ya ambace ta da alkunyarta Ya ce ina kike so in zo domin ki gani ko ina kike so a madina ki faɗa ni zan zo wajen ka duba ka gani sannan idan yana daga cikin saukin halin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wato naman da ke cikin kofatan akuya ne aka fafe shi aka yi romansa aka gayyace shi zo ya ci abinci zai zo ya ci abinci ba sai an yi ƙasaitaccen abinci aka yi launi-launi sannan zai zo ba hmm? wanda ba kowa ba in ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa cin abinci tasowa zai yi wajen sa wannan yana daga cikin saukin halin manzon Allah sallallahu alaihi kuma wannan shi ake so daga muminai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace almu'min ya'lafu wa yu'laf yana saukin haduwa da mutane kuma ana saukin haduwa da shi domin duk wanda yake dalilul jani mai saukin wato sashi kowa zai yi ta'amuli tare da shi amma wanda zaka ka yana cewa wallahi mutane in ka kyale su sai su tattaka ka to wanda ko yake da saukin wanda yake da saukin janibi shine ake takawa to kuma abinda ake so din kenan abinda ake so din kenan shine yake kai mutane aljanna fiye da yawan sallah fiye da yawan azumi wannan halin an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne ya fi shigar da mutane aljanna yace taqwallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa da kyakkyawan ɗabi'ansa zai kai ya zuwa ga darajar mai kwana sallah mai yini azumi da kyakkyawan hali kawai to amma kyakkyawan hali sai an yaƙi da zuci saboda da yawa abubuwa na kyakkyawan hali suna zuwa da abin da rai baya so ne rai yana son izza hmm? ka ji mutum yana cewa mutane fa wato idan kai wasa da mutum su mai da kai kashi sai kayan ninka yin jin ido to wannan jan ido ya dace da izzar rai ko yana so a girmama shi yana son izza yana son ɗaukaka hmm? amma baya so a ce an tattaka shi to yawanci shi abin da yake hana mu yin kyakkyawar ɗabi'a kenan saboda rabon rai wato san rai san girma na zuciya da san ɗaukaka da san a ce kai ne hmm? da san idan ka zo waje a nuna an san kana nan hmm? in ba ka nan a nuna ba an san ba ka nan amma a ce ka zo waje har ka zo ka gaisa ma ba a san kowaye ba ba a san wannan shi sa suka ga an sanya dole sai mutum ya sanya gabza gabzan kaya in ya shiga waje a sanya su duk wannan haddun nafsi to kuma irin waɗannan su ne suke hana kyakkyawar ɗabi'a su suke hana kyakkyawar ɗabi'a Allah ta'ala ya ƙara wannan bayyana a wannan sauƙi na ɗabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa walau kunta fadhal da ka kasance mai mugun hali ghalidhal qalb mai kaushin zuciya lan domin min da sai su sarwace sarwace su kale ka dan haka shugaba na addini idan ya kyautata halinsa zai tattaro mutane ya zuwa ga addini ba ya zuwa ga kansa ne ya zuwa ga addini ne tunda in dai ya tsaya ya zama to addinin kawai yake bi kamar inda a sheikh ya saadi ya ce, fal akhlaqul hasana min ar-ra'is fi din kyawawan dabi'u idan suka zo daga shugaba na addini ah, tajdibun nas nasa nas ila dinillah tana janyo mutane ya zuwa ga addinin Allah wa turaghibuhum fihi tana kwaitar da su ya zuwa ga addinin Allah ma amali sahibihi min almadhi madhi wa thawabil khas tare da abinda mai yin haka din zai samu na yabo da kuma kyakkyawan sakamako da kuma kebantaccen sakamako wal akhlaqu sayyi'a miyagun dabi'u kuwa min ar-ra'isi fi din daga shugaba na addini shine jagora shugaban kungiya ta addini shugaban a malami shine ma akan gaba ko kuma shugaba da sunan addini idan ya zama yana da mummunan ɗabi'a tunaffirun nasa an addini wannan mummunan ɗabi'ar tana korar da mutane daga addini wa tubghiduhum ilai kuma ta sanya mutane su ishi ma'amali, sahibi hamina zam tare da kuma abinda ma'abucin wannan zai samu na wato zargi wal iqabil da kuma mummunan uquba saboda uquba ta biyu ce uqubar mummunan ɗabi'a uƙubar kuma korar da mutane daga addini korar mutane daga tafarkin Allah fahadar rasulul ma'asu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma'asumi ne ya ƙulu Allah ta'ala ma ya ƙulu Allah yana ce masa abin da yake faɗa masa fa kaifa bi ghairihi to ina kuma wani annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ana ce masa walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik to ballantana kuma ina kuma ga wanda yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba alaysa min awjabi alwajibat wa ahammi almuhimmat aliktida'u bi akhlaqihi alkarima yanzu bai zamanto daga cikin wajibin da yafi komai karfi ba da kuma muhim abin da yafi komai muhimmanci ai koyi da kyawawan dabi'un nan nasa wa mu'amalatin nasi bima yu'amiluhum bihi sallallahu alaihi wasallam da kuma mutum ya mutane mu'amala da irin yadda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'amala da mutane min al-lin na saukin ɗabi'a wa husnul khuluq da kyakkyawan hali wa ali da tattara zukatan mutane ba abin da zai kore su ba imtithalan li amrillahi ta'ala domin bin umarnin Allah wa jabban li ibadillahi li dinillah domin kuma janyo mutanen bayan Allah ya zuwa ga addinin Allah in ka janyo su ba ga kanka kake janyo su ba ga addinin Allah kake janyo su to sannan Allah ta'ala ya ce ya ce fa'afu anhum kai afwa gare su domin wataƙila za su yi tafsiri wajen haƙƙinka za su yi maka tafsiri to kai musu afuwa kai musu afuwa idan ba su girmama ba su yi mu'amala da kai da ya cancanta a yi mu'amala da kai ba wani ba ƙauye ya zo ya same shi ya ci kuma kwalarsa ya ja matattarar rigarsa sai da ta yi shata a wuyansa saboda cin bakin yana da kaushi ya ce ya muhammad bai ma kira shi da ya rasu ɗin ba ya ce gara kuma na ran guda biyu kai mun lafto a kansu ka cika mun su da abinci domin dukiyar ta Allah ce ba taka bace ya gaya masa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya sunkui da kai sannan ya ce almalu malullah wa ana abdullah dukiyar ta Allah ce ni kuma bawan Allah ne sannan ya ce a dora masa a yi masa labtu a bashi abin da yake so aka cika masa sannan ya juya kawai ya kora raƙonsa ne take ta ya ce a yi ƙadu minka ya a arabi to ni kuma yanzu zan rama abin da ka yi min ya kai ba kauye? ya ce a'a ba za ka rama ba yace saboda me li'annaka la tukafi'u bis sayyi'ati sayyi'a bal ta'fu wa tasfa domin kai ɗabi'arka in an maka mummuna baka ramawa sai dai kai afuwa ka kauda kai to dan haka yi afuwa ka kauda kai din kenan wato yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi to haka yake gaskiya to kaga iya wannan sai an yi da gaske iya wannan sai an yi da gaske shi yasa Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hawdin azim ba wanda zai iya wannan sai masu haƙuri ba wanda zai iya wannan sai mai rabo mai girma sai wanda Allah ya masa daraja mai girma a aljanna zai iya to tunda kuma duk muna son darajar kun ga dole ne mai mujahada domin mu sami irin wannan mu kamanta fa'fu anhu kai musu afwa wastaghfir lahum kuma ka nema musu gafara Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da suka yi na tafsiri wajen haƙƙin Allah don haka sai ya zamanto ka hada musu ma ba ka hada musu tsakanin afuwa da ikisani tsakanin afuwa domin waye ya laifin su ne suka yi laifin su ne za su yi istighfari amma duk da haka aka ce ya nema musu gafara Allah akan tafsirin da suka yi kaga banda sun bata masa domin yayin da suka bata ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun saba ma Allah to sai aka ce nasa haƙƙin ya afuwa amma kai ne tsaya akan afuwar ya nemi kuma Allah ya yafe musu ya nemi kuma Allah ya yafe musu wato babu abin da yake nuna yake kai mutum ya zuwa ga matsayi irin na mala'iku da ɗabi'a ba irin ta mutane ba irin ta mala'iku in ba addinin musulunci ba ka duba ka ga wani. menene zai rage a cikin zuciyarka na wato kwafa da ruko ga mutum yayin da ya saba maka idan ya zamanto bayan kai masa afuwa kuma kace Allah abin da ya mun Allah ka yafe masa tsakaninka da Allah ba wanda ya sani sai tsakaninka da Allah yanzu wanda zaka yi masa haka zaka rike shi a cikin zuciyarka zaka yi masa mummugan zaka je zaka je ka zauna ai kulle kulle domin ai maganin sa ba za ka yi ba kaga ka an yi maganin adawa a cikin al'umma domin ye ka ce yana ɗaya shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya du'a ul akhi li akhihi bi dhahril ghaib mustajab addu'ar dan uwa ga dan uwansa bayan baya nan karɓar Allah yake kuma Allah ya sanya mala'ika akan sai ya ce walaka miki don babu abin da yake tafi da hasada da kiyayya da gaba da ƙulli a cikin zukata da mugun nufi ga musulmi irin ka kace zaka rinka yawan mutane addu'a bayan ba su sani ba idan mutum ya bakanta maka in har Allah ya baka karfin ka wama akan yi masa addu'a to ba karamin daraja zaka samu wajen Allah ba za ka yi maganin hasada a zuciyarka za ka yi maganin kiyayya da kulli da sauransu sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya baka darajar ihsan domin babu wanda zai wannan in ba muhsin ba yana daga cikin yana daga cikin sifofin ihsan sannan Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musu da wato ya nemi shawararsu ai wa shawirhum fil amri al amru anan wajen abinda ake nufi al umuru allati tahtaju ila istishara wa nazarin wa fikr dukkan al'amura da suke buƙatar neman ra'ayin mutane da tunani da kuma wato zurfin tunani na masu ra'ayi su kawo ra'ayinsu fa inda fil sharati minal min fawaid wal masalihin diniya ta wadda ma la yumkin hasuro domin a cikin neman shawara akwai fa'idodi na addini da fa'idodi na rayuwar duniya wanda ba za ka iya kiyaye su ba na farko dai umarnin Allah ne saboda hakan aka yi duk abinda aka ce Allah ne ya umarninsa to akwai albarkar da'ar Allah a cikinsa sannan na biyu za ka samu haɗin kai a samu haɗin kai a cikin al'umma domin yayin da za ka zo ka nemi ra'ayin mutane a zauna a tattauna in aka tattauna ko da wani bai yarda da abin da aka yi shi ba ra'ayinsa ba kenan in dai an tattauna an ji ra'ayinsa daga baya aka ɗauki mataki to zai ga kan cewa wannan matakin da aka ɗauka shi ma da sawa da wato gudunmawarsa aka sai ya ɗauka kan cewa wannan abu ne na namu gabaki ɗaya saboda haka wannan shine zai sanya a samu wato tauhidi wajen aiwatarwa a samu karfin kowa da kowa wajen aiwatarwa Saɓanin mutum ya zo ya ce shugaba kawai ya zo ya ce a je ai kaza idan mutane suna ganin ba su wato ba ai tarayya da su ba wajen bayar da ra'ayinsu sai su ce to shikenan bari mu je mu yi din wajen yin ba za su yi ikhlasi ba ba za su yi gaskiya ba domin idan abin ya rushe sai ce ai dama ba a nemi ra'ayinmu ba dama ba a ji ta bakinmu ba abu ne aka yi mana karfa karfa saboda haka gashi nan ga sakamakon karfa karfa nan to amma idan aka ce ko in aka nemi shawaran mutane a cikin al'amari kowa sai ya dauka cewa wannan abu ne namu gabaki daya sannan yana daga cikin a cikin fa'idar wato neman shawara haskaka tunani domin Allah madaukakin sarki bai sanya gaskiya a cikin zuciyar mutum bai sanya fahimta ta mutum ɗaya ta fita kowa ba wato bai sanya mutum ɗaya shine kaɗai mai fahimtar gaskiya Allah wani lokaci sai ya sanya fahimta ta fuskar wani wanda yake ba a san shi ba sai ga ya faɗi ra'ayi wanda wannan ra'ayin shine yanzu ka ka duba ga lokacin da za a yi da ake shawarar yadda za a rinka taruwa in za a yi sallah waɗansu suka ce a rinka kaɗa ƙararrawa waɗansu suka ce a hura ƙaho sai Allah ya nuna ma Abdullahi ibn Zaid Allah ya kawo ya turo mala'iku suka nuna masa kiran sallah ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan daga Allah ne to kaga da albarkar shawara ce albarkar yin shawara ce saboda haka Allah ta'ala ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matsayinsa ya fi kowa hankali ya fi kowa rinjayen tunani ya fi kowa ma'auni na meye daidai menene kuma ba daidai ba meye amfani meye cuta amma duk da haka Allah ya ce masa ya nemi shawarar mutane ballantara kuma wani wanda yake bashi da wannan mu muka fi cancanta mu rinka yin shawara a cikin dukkan abin da zamu a cikin wannan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta ma musulmi ma mu rinka yin shawara mai gida kai shawara da iyalinka amma ka ji mutum yana cewa musamman ɗabi'ar malam bahaushe ina ai ba shawara da mata in kai shawara da mata kai ne za ka je in kai shawara da mata to shi kenan za a kai ka a baro ka ce kawai ga abin da za a yi shi kenan ba magana to wannan karfa-karfan idan ka yi za ka ga illarsa in ku kai shawara musamman idan ka yi shi da cewa kana kamanta umarni ne albarkar bin umarnin annabi sallallahu alaihi bin umarnin Allah tabaraka wata'ala da manzansa za ka ga alkhairin da wannan abin zai kawo kuma ka duba ka gani kai kan rinka aunawa a cikin mu'amalarka ka gani abin da kai ta hanyar bin wannan umarni na Allah da kuma wanda baka yi ba wanne za ka ga bambanci din sannan Allah ta'ala ya ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan yi azama akan wani al'amari daga cikin al'amura bayan ka riga ka nemi shawarar in abin yana buƙatar shawara to ka dogara ga Allah ai ka dogara akan iyawar Allah da ƙarfinsa kai ka barranta daga tsumunka da dabararka ba ƙarfin ra'ayin bane da aka shawarar ba kuma iyawar bane ba gwanintar bane ba shi ne za ka dogara gare shi ba ga Allah kaɗai za ka dogara gare shi Allah ta'ala yana son masu dogaro a kansa domin masu dogaro ga Allah suna ɗaya daga cikin wato masu al al'ihsan domin Allah shi yasa ne Allah ya keɓance wannan sifa ya sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ita a cikin at-taura kamar yadda zo a cikin bukhari hadithin abdullahi bin amr bin al-as annab sallallahu alaihi wasallam ambatonsa ya zo a cikin at-taura Allah ya ce sammaituka al-mutawakkil na na sanya maka suna al-mutawakkil mai dogaro ga Allah wannan ba mu cika sa mutane ba mu cika sanya wa ƴaƴanmu suna wannan sunan ba amma mutanen arewaci mutanen yammacin afirka suna yawan sa wannan suna mutanen irin su a benin togo ghana suna yawan sa wannan suna mutawakkil na'am ينصركم in yansurkumullahu fala ghaliba lakum idan Allah ya taimake ku ya ba ku nasara babu mai rinjaye a kanku babu mai galaba a kanku wa in yakhdhulkum in ku Allah ya kyale ku bai taimake ku ba faman zalladhi yansurukum min ba'di ina wannan wanda yake zai taimake ku bayan sa wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mu'minai su dogara ga Allah shi shi kadai wannan aya Allah ta'ala yana wato tunatar da sahabbai yana tunatar da musulmi wannan sifa ta Allah madaukakin sarki kan cewa shine ne kaɗai wanda nasara take hannunsa wa man nasaru illa min indillah kamar inda da ya gaya musu a farko a cikin sura wa man nasaru illa min indillah nasara ba ta zuwa daga wajen kowa sai daga wajen Allah to anan kuma yace in ya taimake ku babu mai babu wanda yake zai yi rinjaye akan ku in kuka samu nasara Allah komai karancin ku komai rashin iyawarku komai rashin ku to ba wanda zai ci ku da yaki wa in ya ku in ku yaki taimakon ku in kuma ya kyale ku da dabarar ku bai taimake ku ba bai baku nasara ba ina wanda yake zai taimake ku saboda haka kaga kenan wannan ya nuna kan cewar labudda <clears throat> labudda wannan kamar Allah ta'ala yana umartan bayi ne da su nemi nasara Allah cewa ita nasara Allah ita ce take sanya a yi rinjaye ba wani abu ba illa nasara Allah saboda haka sai a nemi nasara Allah ta yaya ake samun nasara Allah shine a nema daga wajensa ta hanyar addu'a da kuma bin umarninsa da umarnin manzansa sallallahu alaihi wasallam wato ko da in dai Allah bai taimake ku ba ko da duk duniyar nan za su haɗu kansu taimake ku to ba za ku samu rinjaye ba wa in ya fa man dhal ladhi surukun min ba'di waye zai taimake ku in Allah bai taimake ku ba America America ita ce za ta zo taimake ku don ta da F15 ko don tana da abin nan don tana da akmar sina'iya satellite so za su taimake ku faman dalladhi yansurukum min ba'di wane ne bayan wanda zai taimake ku babu babu shi yasa sai Allah ya ce wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun Allah ya kaddamar da ma'amuli aka ce wa 'ala Allahi muminai su dogara ga Allah shi kadai shine ma'anar kaddamar da 'ala Allahi dinnan ai wa 'ala Allahi la ala ghairihi falyatawakkal la ala ghairihi falyatawakkal almu'minu ga Allah mu'minai su dogara ga Allah ba ga wani sa wato su kadai shi wajen tawakkali a cikin wannan ayar akwai umarni da tawakkali akan Allah shi shi kadai da kuma cewa yin tawakkali gwargwadon imanin mutum tunda Allah ya ce falyatawakkalil mu'minun mu'minai su dogara ga Allah wato kowa gwargwadon zamansa mumini gwargwadon kadaitawarsa da Allah wajen tawakkali koyaushe imaninka ya karu koyaushe ƙarfin tawakkalinka ya karu shi sa annabawa suka fi kowa tawakkali kaga annabi ibrahim annabi ibrahim wuta ce za a jefa shi an rura wutar aka ɗauke shi aka yi majaujawa da shi za a jefa shi wuta amma allah kaɗai ya dogara gare shi allah kaɗai ya tuna ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil to in ba imani irin na annaba gwargwadon imanin mutum gwargwadon kaɗaitawarsa da allah wajen tawakkali na ka ɗaya daga cikin abinda zai rinka taimaka mana wajen wato kaɗai ta Allah da irin waɗannan sifofi na isani wato taka waɗannan matakai na tauhidi na wato tauhidi na gaskiyar shi ne wato ƙarfafa imaninmu da Allah shi ku imani kamar yadda muka sani abin da yake ƙarfafa shi yawan ɗa'ar Allah yawan sallarka yawan azuminka yawan haƙurinka yawan biyayyarka ga iyaye yawan sadakarka yawan kyakkyawan ɗabi'arka yawan wato murmushinka ga bayan Allah yawan tawalu'unka duk waɗannan su ne in suka taru sai su ƙarfafa imaninka ko yaushe kai imani da Allah imani daraja daraja ne kamar sikeli ne ake hawa ko yaushe ka ƙara wani sabon aiki na ibada na ɗa'a ga Allah sai ya daɗa ƙara sikelinka in kuma ka saba ma Allah sai a kasa kai ko yaushe kuma imaninka ya rauni to matakan isani wanda ake nema daga bayan Allah muminai su kamanta to lokacin nan kuma za ka rinka ci ba sai ka gaya yayin aka zo ana cewa a dogara ga Allah shi kaɗai kai wannan ba taimaka ba sai kana tunanin kana can kana hangen can kana hangen wata dabara duk menene yake sanya mutane za ka ga kan cewar an je ana abin nan tafiya wajen abin nan wajen masu tsubu bori ya zo yana tasiri akan mutane duk ba ai rashin wannan rashin imani rashin imani ne amma in kana da imani kasancewar cewar babu mai yi mai iko kan yayi in ba Allah ba in shi zaka saurari wani wanda yake zai zo ya ce maka wai abin nan wani mai raƙumi wanda yake zai zo ya ce maka abin nan a gashin duk abin da kake so zaka samu ko kuma wani mai ruhani wanda yake zai turo maka abin nan zai baka zai baka sirrin ruhani wanda zai zo ka tura shi maka abin da kake so wato sai da ruhani ma zaka yi bayan kuma gashi wanda yake Allah zai maka babu wasu da babu komai in dai ka aminta da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya karfafa imanin وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة Allah ta'ala ya ce wa ma kana li nabiyin an yaghul ma an yaghul ba zai yiwu ba mustahili ne ba abin da zai yiwu ba ne ga annabin Allah yayi gululi al-gulul shine kwange ɓoye wani abu na haƙƙin jama'a na haƙƙin ganima ɓoye wani abu na ganima baya yiwuwa ga annabin Allah ya ɓoye wato wani abu daga cikin ganima wa man yaghlul duk wanda ya yi gululi ya ati bi ma galla yawmal alƙiyama, zai zo da abin da ya gululi da shi ranar alkiyama idan riga ce yana dauke da ita in kuɗi ne yana dauke da shi in akuya ce yana dauke da ita in ragumi ne yana dauke da shi in saniya ce yana dauke da ita thumma wa kullu nafsin ma ba sannan kowane rai za a cika masa abin da ya tsororta ya aikata wa hum la ba za a zalunce su ba wato kowane rai da wanda ya gululin ma da wanda bai yi ba shi ma sai an masa hisabi ba wai ka dan ka ɗauka kan cewa kawai masu bululi ake magana su ne za a cika musu wajen hisabi a yi musu tsantseni a tace a'a kowane rai haka za a yi musu algulul shine kamar yadda muka ambata ɓoye wani abu na ganima ɓoye wani abu na haƙƙin al'umma baki ɗaya shi ma ya shiga ciki bil ma'an al'am da kuma abin da ake ce ma nafiyul fare babu bambanci domin ita ganima ta dukkan mayaka ce idan wani mutum ya ɗauke wani abu kafin a raba ganima to shi shine yayi kwange yi sata sata ce amma kuma sata ce ta musamman aka kira ta gulol wadda ba a yanke hannu wanda domin wani yana ɗaya daga cikin hujjar a wani ta daga cikin hujjar jimhurin malamai cewa yanke hannu sai wanda ya yi sata bi ma'ana a sarika amma wanda ya sauran abubuwa na cuta ba yanke masa hannu ake ba amma wannan ba wai yana nufin ba za a yi masa horo ba akwai ta'azir shi ko ta'aziri yana komawa ya zuwa ga ishtihadin shugaba in ya so ma ya kashe mutum saboda girman abin da zai iya kashe shi zai iya sawa a kashe shi wanda ya ci dukiyar al'umma ba za a ce da shi ne za a ga waɗansu mutane suna cewa ko kuna cewa shari'a shari'a shari'a to amma kun yi magana ga cewa wanda ya saci akuya an yanke masa hannu amma ga masu sata biro suna sata miliyoyi ba a yanke musu hannu ba ai wannan sun fi karfin yanke hannu hmm? wannan sai yanke wuya liman zai shugaba zai iya hukuncin yanke wuya a kansu hmm? ba yanke hannu ba domin ta'aziri zai iya zamantowa da kisa kamar yadda yake a matsabar imam malik hmm? kuma wannan wannan hukuncin da yawa kasashen musulmi yanzu ko kasar saudi arabia da suke kashe masu fataucin masu miyagun kwayoyi duk wannan suna kashe su ne ta'azira ta fuskar ta azira domin ba haddi ne. to manzan Allah Allah wato bayan yakin Uhud an tara ganima ganima din nan haƙƙin al'umma haƙƙin kowa da kowa ne to shine Allah madaukakin sarki yake cewa ba zai yiwu ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce annabi ya yi gulul domin ya nuna girman matsayin wannan laifin domin gulul yana daga cikin manya-manyan zunubai yana daga cikin akbarul kaba'ir saboda gashi Allah ta'ala ya yi narko a kansa to annabi annabawa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da dukkan sauran annabawa ba zai yi musu aikata kaba'ir ba domin Allah ya tsare su ma'asumai ne saboda haka mustahili ne abinda ba zai yiwu ne, saboda yanda Allah ya ba su matsayi ya zabe su Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine yafi sanin inda zai sanya wato sakonsa a ce Allah ya ya wato ya zamanto cewar ya zabi annabi sannan kuma wannan annabi ya zamanto yana da gurgubin wani abu na wato ha'inci domin shi wululi shi bululi kwange ha'inci ne ha'inci ne wanda zai iya yin ha'inci kan abun duniya zai iya yin ha'inci kan sakon Allah ba to annabawa ku mustahili ne su wannan alkhiyana kurariya ce a gare su ba zai yi su ha'inci ba ha'incin nan ba wai kawai a wajen wahayi ba hatta a wajen abun duniya hatta a wajen abun duniya shi ya sa Allah ta'ala ya ce wa ma nabiyin an yagul Ba ya yi wa ga wani annabi sai aka kawo shi bi kira. ba wai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi wa ga wani annabi daga cikin annabawan Allah yi gulole a Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba yi ishara akwai hadisai da dama da suka zo wanda daga ciki akwai hadifin Abu Huraira wanda yake cewar ranar alkiyama duk wanda ya ɗauki wani abu na haƙƙi zai zo da shi a wuyansa hmm? ya ce kada in haɗu da ɗayan ya zo yana ɗauke da akuya tana kuka tana meye meye meye ko kuma ya ɗauki saniya tana kukanta ko raƙumi yana kukan raƙumi yana cewa ya muhammad ya muhammad yana kirana yana kirana cewa wato samun masa mafita wato ba na kowa ba ne ba haƙƙin kawai kuɗi ne haka gashi nan azube wanda ya riga ya ɗauka kamar wato ihya'ul mawaji ne kamar daji ne wanda ya je yanki daji ya noma shi kenan ya zama to nasa shi yasa zaka yi cewa kar mai da ni bi kar karka mai da ni bitulman wato wanda yake zaka yi masa abin da haga dama wato kamar kuɗin gwamnati shi kuɗin al'umma shine baitulmal shine wanda za a masa abin da haga dama alhali ko haƙƙi ne na kowa da kowa wanda ya ɗauka tamkar wanda ya ɗauka daga cikin ganima ne gulol ne wannan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadayal ummali gulul wato kyautar da ake mu masu aiki kyautar da ake mu ma'aikata wannan gulul kuma yana daga cikin wannan kwanyar ko da ke wannan hadith din a abin nan hadithi ne wanda yake bai inganta ba kamar yadda aka ce hadisi ne ba'if amma ma'anarsa sahihiya ce domin saboda hadisin ibnul lutbiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi karban zakka yace gashi wannan zakka ta ku ce wannan ku bana akai yace to me yasa bai zauna a gida ba a gidan uwansa da ubansa ya gani za a kawo masa kyautar za a kawo masa gaisuwar gaisuwar saboda wato an bashi wannan matsayi ne tunda kuma ya haka tamkar ya ha'inci al'umma ne dan haka duk wanda ya dauki haƙi wanda yake ba nasa ba Allah ta'ala ya hana ka ci wani abu na dukiya sai da haƙi la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyarku tsakaninku ta hanyar ƙarya ba da haƙƙi ba duk dukiyar da za ka shigar da ita cikin mallaka ka ta zamanto da haƙƙi amma idan ba da haƙƙi ba ne to akwai haƙƙin wani ka san shi ko baka san shi ba ka san shi hmm? ko baka san shi ba saboda haka wanda ya ɗauki haƙƙin mutane ya mayar tun kafin irin wannan ta zo ta same shi idan ko mutum ba zai iya mayarwa ba to ya zai sai ya ta sadaka da shi ya ta sadaka har sai ya tabbata a cikin zuciyarsa kan cewa ya fita daga cikin haƙƙin da ba nasa ba wannan shi ne zai raba shi da wannan hali mawuyaci wanda ranar alƙiyama ranar da babu wani dukiya babu wani fansa babu wani mai taimako babu mai ceto ka gare shugaban masu ceto annabi sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya za a kira shi ake ya Muhammad ya Muhammad in inni qad ballagtu na isar maka da sako saboda haka shugaban masu ceto ba zai cece ka ba akan wannan haƙƙi to ina za ka samu ceto saboda haka tun yanzu tun kafin ranar da zai zo babu dirhami da dinari idan mutum yana da haƙƙin waɗansu ya mayar da shi sai ya zauna lafiya da Allah maɗaukakin sarki Allah ya taimake mu shine ai sadakar shine sadakar ɗin ai wato ya bayar da ita ga haƙƙin mutane ya bayar da ita ga haƙƙin mutane kuma ya ta tuba akan tun domin akwai haƙƙin Allah a ciki haƙƙin Allah shine sabon Allah sannan haƙƙin mutane kuma shine abin da zai fitar da shi idan ya yi abubuwa na maslaha amma shi ma wannan zai eh, eh, wannan maslahar al'umma ga baki ɗaya zai zama to a maimakon wannan na'am na'am ranar alkiyama ba a nan kan ba za ka iya ɗaukar raƙumi ba amma ranar alkiyama ranar alkiyama tuni da za ka miƙe da shi ba raƙumi ba raƙuma ma haka za a ɗora wa mutum hmm. ai dan ka san abin na yi ne wato ko menene za a ɗoro maka shi banda kuma tuta da za a yi wa mutum duk mutumin da ya ha'inci abin da ya ha'inta za a yi masa tuta da abin da ya ha'inci yana wuyansa cewa wannan alha'i ne like ya shi na'am afaman tabi'a wa Allah ta'ala ya ce afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin min Allah wa kaman ba'a bi sakhatin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir yanzu wanda ya bi yardar Allah ya bi tafarkin bin Allah mumini wanda ya ai wato ya bi hanyar yardar Allah ridwan jam'u wato hanyoyin yardar Allah mazarin rabiya yarda ridwana shi wannan zai zamanto kaman ba a bisa kaman wanda ya dawo da fushin Allah saboda ya je yayi yi abin da Allah baya so ya komo da cewa Allah ya yi fushi da shi wa ma'awahu jahannam kuma matattararsa makwantarsa ita ce wutar jahannam wa bi'sal masir tir da ita a makoma hum darajatun indallah waɗannan suna da darajoji daban-daban a wajen Allah wato waɗanda suke na Allah darajoji gare su waɗanda suke kuma ba na Allah ba darakat gare su su ma daraja ne domin mataki-mataki ne waɗanda za su kasance domin ita kanta wutar jahannama mataki-mataki ce wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne ga abin da suke aikatawa wato Allah ta'ala ya ce wanda manufarsa ta zamanto shine yardar Allah da kuma yin aiki da abin da zai kai shi zuwa ga samun yardar Allah ba zai daidai da wanda yake ba haka ba da mumini da kafiri ba za su yi daidai ba da mai kyakkyawan aiki da mummunan aiki ba za su yi daidai ba afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun wanda yake mumini zai zama to tamkar fasiki la yastawun ba za su yi daidai ba matalul fariqaini kal a'ma wal asammi was sami'i wal basir hal yastawiyani mathala misalin su kamar wato al a'ma wal basir makaho da kuma mai gani was sami'i wal basir da mai ji kal a'ma wal basir مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير kamar haka ne ayat take masalul fariqain kal a'ma wal asam misalin nasu tamkar wato makaho ne da kuma kurma wasami'i sami'i da mai ji da mai gani hal yastawiyani matsala za su daidai a wajen misali ba za su daidai ba saboda haka wanda yake bin yardar Allah kuma yake aikin da zai kai shi zuwa ga samun yardar Allah wannan shine mai ji shine mai gani domin yana jin wa'azi kuma yana ganin abin da ke gabansa yana ganin cewa in ya mutu in ma wuta wa in ma aljanna al'a'ama wal kuwa kurma baya jin wa'azi a'ama baya gani baya ganin komai sai abin da yake dace da san ransa da sha'awarsa za su yi daidai a wajen misali Allah ya ce ba za su yi daidai ba shine kuma ana yake cewa afaman ba a ridwanallah yanzu wanda ya bi yardar Allah cewa manufarsa shine samun yardar Allah mai ikhlasi kenan mai yi daunin Allah zai zamanto kamar wanda ya zamanto ba a bi sakhatin min Allah shine al-mukibbu alal ma'asi kenan mai dawwama a cikin aikata sako wanda yake kullum yana yin abin da yake Allah zai fushi da shi waɗannan ba za su yi daidai ba a wajen hukuncin Allah ba za su daidai ba a hikimar Allah a hikimar Allah ba za su yi daidai a wajen hukuncin Allah ba za su daidai ba shine a hukuncin mumini da fasiki ba daidai suke ba rana alkiyama ko ba za su yi daidai ba a hikimar Allah ma ba daidai ba ce kai mu'amala da su ka gani kai mu'amala da wanda yake Allah ya sa a gaba sannan za ka haɗa shi da wanda yake shi babu abin da ya sa a gabansu sai saɓon Allah ba za su yi daidai ba haka zalika wajen bayan Allah ma ba daidai suke ba bayan Allah sun san na kirki sun san wanda ba na kirki ba sun san mai fuskantar yardan Allah shi ne na kirki wanda yake kuma wato kullum hanyarsa neman neman makansa fushin Allah yake shine tsinanne shine tantiri ko bayan Allah sun san wannan Allah ya ce dukkan waɗannan suna wato da suna tafawuti suna wato kun juna a wajen darajojinsu gwargwadon irin yadda suka yi aikinsu masu gur yardar Allah za su samu daraja maɗaukakiya da wato matsayi da wato rumfuna da ɗakuna manya-manya a cikin aljanna Allah ta'ala ya ba su daga cikin falalarsa da kyautarsa gwargwadon ayyukansu masu bin fushin Allah kuwa su kuma suna ƙoƙari ne a kan samun wato can ƙasa ta ƙarshe a cikin wato darakat ɗin wutar jahannama kowa gwargwadon aikinsa Allah kuma yana ganin kowa da aikin nasa kowa ya sani saboda haka duk abin da muke yi Allah ya san kowa ya san yana ganin aikin kowa kuma gwargwadon aikin gwargwadon inda Allah zai sanya ta wannan ya wannan shi yana daga cikin abin da yake wajauta mana mu rinka muraqabar Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana ganin ayyukan namu kuma in yana gani din waɗannan ayyukan su ne wanda za su tabbatar da makomar mu kowa inda Allah ta'ala zai ajiye shi babu abin da yake buya ga Allah baraka wa ta'ala Allah ya riga ya san ayyukan da muke yi kuma ya tabbatar da su a lawhul mahfuz sannan ya wakilta mala'iku amintattu masu daraja wanda ba a ba a yi musu hasafi

Allah ta'ala ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin lam ɗinnan al-muwaqqi'atu lil qasam wato mai shimfida yin rantsuwa ce Allah ya ce wallahi tabbas lalle Allah yayi yayi wato ni'ima mai girma 'alal mu'minina akan mu'minai id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yaushe wannan ni'imar yayin da ya tayar musu da manzo min anfusihim daga cikin kawukansu balarabe kamar su da sun san nasabarsa sun san tarihinsa ya rayu a cikinsu yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa Wayu zakihim, yana tsarkake su Wayu allimuhumul kitaba wal hikma yana sanar da su littafin Allah shine alqur'ani wal hikma ita ce sunna da yadda za a yi aiki da alqur'ani din wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wa haƙiƙa sun kasance kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi suna cikin bata wanda yake mabayyani wannan a bayani ne na ni'imar da Allah ta'ala ya yi mumine ni'imar da babu ni'ima kamar ta almannu anan laqad manna Allahu almannu tana ba ita ce mannun suratul baqara ba la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha na qawru na wato a a abin nan a ba menene ake cewa gori ba mannu na gori ba domin mannu yana zuwa da ma'anar isda'un ni'ima yana zuwa da ma'ana ti'dadun ni'ima isda'un ni'ima shine yin ni'imar ti'dadun ni'ima shine gori kaza an maka kaza an maka kaza an maka kaza duk da yake Allah yana da haƙƙin yi mana domin waye din zai iya mana gori zai maka gori in ba Allah ba to amma abin da yake nufi isda'un ni'ima at-tarkib tunatar da mu da ni'imar da ya mana domin abin da ya samu muminai a nan wajen wani ya daga cikin wato karancin Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya same su na yakin Uhud na ganin wato cewa Allah bai ba su nasara ba da yanda suka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda ake musu rauni ake musu niki da kuma yanda suka dawo suka kanta duk wannan saboda sababin su to wannan zai sanya su ya zamanto sun soma zai zai tasiri akan zuciya wanda idan da idan babu irin waɗannan ayoyi na ban hakuri na lallashi sai a ji musu tsoron samun yasu yankewar yankewar wani ya ɗaya daga cikin wato kyawawan a yan waɗansu malamai rabbaniyun na wannan zamanin namu wanda alhamdulillah har yanzu muna cikin alkhairi al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da lokacin da america ta shiga iraq cikin 'yan kwanaki kaɗan aka nemi saddam aka rasa suka rinka suka sojojinsu suka gashi sun kama bagdad suna tunatar da musulmi shigar da sojojin mogol suka yi cikin garin bagada duk da saddam azalimi ne amma ganin waɗannan kafirai sun zo sun ci daular musulmi ƙasa ta musulmi mai daɗaɗɗen tarihi ta musulmi wannan ya sanya musulmi wato a ran ɓacin ran da baƙin cikin har yana so ya sanya cewa to wai mu yaya nema sha'anin addini har waɗansu sun soma cewa to ai yanzu abin nan a yara waɗansu sai ka ji sun soma iyaye sun soma ce ma yaransu su daina ɗage wando su rinka sanya abin su saki wandon su wato ya ja ƙasa amma zai ja ƙasa daga cikin malamai akwai Sheikh Salih abin nan a Sheikh Salih Dawish Allah ya ƙara masa tsawon rai a cikin alkhairi akwai wata lacca da ya muhimmiya da kuma irinsa ba shi kaɗai bane al-ya'su la yasna'u ɗebewar hasu yanke ƙauna ba zai iya sa a komai ba shi yasa Allah ya kamanta shi cewa kafirci domin yayin da mutum ya zamanto an ke shi ya daku to ba wai zafin dukan ake so ba so ake ya zamanto ba zai sake tashi ba so ake zamanto ba zai sake tashi ba a kashe zuciyar to Allah baya bar mu'mini zuciyar su ta mutu to daga cikin irin abubuwan da Allah ya yi na lallashi da mu'mini shine irin waɗannan ayi sai tunatar da sai tunatar da mu babban ni'ima wanda babu ni'ima kamar ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad manna Allahu 'alal mu'minin Allah yayi babban ni'ima ga mu'minai wannan in ba aka fihim rasulan min anfusihim yayin da ya aiko da manzo daga cikin su wanda wannan ya sanya wadansu malaman tafsiri suke cewa wannan Allah yana muhaqaba ne da sahabbai domin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su yake ma'ana balarabe wanda suka san nasabarsa suka san rayuwarsa faqad labithtu fikum umran min qabli na rayu shekaru arba'in a cikin sun san shi sun san tarihi sun san wane ne sun san gidansu ba wani ne ya zo daga can nesa ba ko mala'ika ko makamancin ko makamancin wannan yatlu alaihim ayatihi wannan manzo yana karantar da su ayoyin Allah shine tilawa at-tilawa ya fi qira'a kullu qira'atin tilawa wa kullu tilawatan qira'a dukkan kira'a tilawa ce amma ba kowace tilawa ce kira'a ba domin tilawa karatu ne tare da kuma aiki da abin da ke cikin karatu asalinta daga daga tilwun nakhli daga tilwun naqati mai bin mai a raƙumi dan raƙumi ba a ce masa dan maraki ko dan raƙumi da yake bin sa to saboda mai tilawa yana bin aya bayan aya to annabi sallallahu alaihi wasallam sifarsa ta farko kenan yatlu alaihim ayat yana karanta musu alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani da shi yake wa'azi da shi yake da'awa da shi yake kiran kafirai su shiga musulunci da shi yake mamumine wa'azi idan zai rubuta wasiƙa sai ya rubuta aslim taslam wa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ita ce wa'azi in zai yi hudu da qur'ani zai yi akwai daga cikin sahabbai da yace ban haddace suratul suratul qaf ba sai a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yanda yake yawan yin yawan fadarta a cikin huduba hudubar da alqur'ani ake yi ba irin hudubar mu ba za ka ga an yi dogon bayani sai dai a dan sai dai ka ji an dan kawo aya ɗaya ko aya ɗaya hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ce baki da domin akwai wa'azin da yafi wa'azin alqur'ani akwai bayanin da yafi bayanin alqur'ani akwai shirye da tafi alqur'ani sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ayoyin Allah a cikin sallah tasirin jin karatu a cikin sallah babu kamarsa sannan kuma ya umarni a karanta ko ba a cikin sallah ba a majalisi saboda abinda da jin alkur'ani yake da shi na wato kyakkyawan tasiri ga zukata da ƙarin imani wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa yuzakkihim yana tsarkake su a taskiya shine ayyuka na musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zartarwa kuma ya sa a yi kamar karɓar zakka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha karbi zakar dukiyarsu da karbar dukiyar dukiyar tasu da karbar zakar dukiyarsu sai ka tsarkake su saboda ka ayyukan musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan al'umma ya ga sun yi sun aiwatar shine tazkiya shine zai tsarkake mutane daga miyagun ɗabi'u daga sifofin jahiliya ya zuwa ga hisalul iman wa yu'allimuhumul kitab yana karan yana kuma koya musu littafi ko ya littafi anan saɓanin yana karanta ne musu tilawar Alƙur'ani, domin waccan tilawar Alƙur'ani ta wa'azi ce ta shiga musulunci ce ta bayani ce hmm, ta kuma wato tsarkake zukata ce da kuma ƙara musu imani shi ko wannan koyar da Alƙur'ani a sanar da su yadda za su karanta shi ya koya musu wato in ya tashi koya musu shi yasa sahabbai in suka tashi bayanin wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato mai da hankali wajen koya musu ita sai su ce kamar yadda yake koya mana sura alqur'ani كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ينا كويا من التشهد أو أنا حديث كما حديث جابر كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن ينا كويا من الدعاء الاستخارة كما يندزي كويا من كراتون سورة القرآن wato yana in ya tashi koya musu karatun sura alkur'ani idan suka faɗa haka zai bi su su yi ya gyara musu ya tabbatar sun koya kamar yadda sabbai suka nika koyar da alkur'ani abu musa al'ashari yayin da ya zamanto gwamna a basra in aka yi sallah asuba sai ya juyo ya karanta musu ayoyi na alkur'ani sannan ya bi su a cikin sau kowa yana karantawa ya ji ya iya sai sun gama sannan sashi su gida haka ya rinka yi da haka aka koyi aka cafi karatun alkur'ani mutanen basra haka suka kiyaye alkur'ani da kira'ar abu da abu musa al'ashari ya kawo musu daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shine wa yu'allimuhumul kitab kuma yana sanar da su ma'anar littafin ya fassara musu alkur'ani ma'ana alkur'ani kuma banda haka ma yana waɗansu suka ce yu'allimuhumul kitab yana sanar da su alkitab ai alkitabata yin rubutu domin da su goba da su ummiyai amma sai da sun zamanto malamai da su ne ake musu tunkawo in ana neman malami sai a ce a je a samo ba yahudi ko kuma a cikinsu a ce akwai waraqata bin nawfal ya qara'ul kitab ya iya karatu Su ka sauran al'ummar baki ɗaya haka suke dinkin amma sai gashi cikin 'yan shekaru kaɗan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sun zama to malamai gare su ake komawa sun san ilimin arwani na wal'akhiri Ahalin kitabin wajen su suke zuwa saboda suna da abin da yake bayyana kurakuran ahalin kitabin wal hikima kuma yake sanar da su hikima hikima anan kamar yadda imamu shafi'i ya ce na ji da yawa daga cikin ahalin ilimi suna cewa abin da ake nufi da al anan shine as-sunnah sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanar da su sunna shine abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu na alhikma waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi da hikima shine abin da sanya abu a daidai mahallinsa cewar an sanya alkur'ani shi kansa hikima ne shi kansa alƙur'ani hikima ne amma kuma ya kunshi abin da yake fi ƙarfin hikima domin akwai abubuwa na kamar da waɗansu malamai suke cewa alƙur'ani hikima ne wa ziyada akwai hikima a cikin alƙur'ani kamar faɗin Allah ta'ala wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka tsirtar da shi daga wato mako na zuciya na kansa ruwa da mako ta kansa wannan shine mai rabauta wannan kalma ce ta hikima kalma ce ta hikima amma kuma akwai waɗansu abubuwa na hikima a cikin alƙur'ani na umarni na ilmance ilmance wanda suke ƙari akan hikima kuma ga inda kuma za ka iya samun hikima za ka iya samun hikima a cikin sunna ba a cikin alkur'ani ba amma dai abin da ya fi shi tafsirin da imamu shafi ya ambata alhikma a nan wajen shi ne a sunna waɗansu malamai suka ce hikima ɗin shi ne ilimin yadda za a aiwatar da shari'a wato ilimin asrarar shari'a sanin makasidun shari'a manufar shari'a fikin na addini wanda sahabbai suka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin almafasid wal masalih barna da abin da zai kawo gyara da yadda za ka rinka aunawa idan barna ta haɗu da gyara ka kawar da barnar maimakon ka je ka nemi kawo gyara in barna biyu suka haɗu ka nemi wadda tafi tsanani ka kawar da ita ka haƙura da wadda take mai sauƙi duk irin waɗannan shine hikima wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyar da sahabbai wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu wa'in wannan in ita ce wadda malaman nahawu suke cewa al-mukhaffafatu min ath-thaqila inna ce amma aka amma ba ta aikin inna ba وإن تخفف وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تحمل وأن اللام قد أحكاو إتتي أمتا إتتي متى اللام الفارقة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سن كسنتي إن إن أقوي توكيد الناتي هنا نعم أما بتي أيكن بإن تكييبا تبس سن كسنتي من قبل وأن قبل أي من قبل البعثة من قبل البعثة kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam lafi dalalin mubin suna cikin bata wanda yake ba bayyane duk wanda ya san halin jahiliyar larabawa ya san batattu ne batattu ne a aqida batattu ne a dabi'a batattu ne a tsarin aurensu batattu ne a tsarin zamantakewarsu batattu ne a dukkan wata fuskar rayuwa da ka sani batattu ne to Allah yake tunatar da su wannan Allah yake tunatar da su wannan a cikin wannan wato babu uslubi irin wannan na alkur'ani a tunatar da kai da sannan a nuna maka yanzu abin da ya faru gare ka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-ansar wannan uslubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani tare da su lokacin yakin Hunain da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi raba ganima sai ya raba ma mu'allafatu qulubu mutanen Makka al-ansar sai suka soma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa ga mutanensa wata iya ma ba zai dawo Madina ba yanzu ga shi nan su yake ba magani ma muku an kane mu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji labari ya je ya same su ya ce la'alla za ku ce lokacin da kowa ya kore ka ba wanda yake son ka mu muka zo muka tattaro ka zuwa garin mu lokacin da ba wanda zai taimake ka mu muka taimake ka muka yaki tare da kai la'alla za ku faɗi wannan amma ku tuna ba kuna gefen wuta bane Allah ya tsirar da ku da ni kuna rarrabe kanku a rarrabe kuna kashe juna Allah ya tsirar da ku da ni ya rinka kirga musu sai suka kama kuka suna cewa Allahu aman Allahu aman Allah shine ya mana baiwa Allah shine ya mana baiwa to sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da mutane za su bi hanya al-ansar su bi wata hanya hanya su zani yace dukkan mutane alkaba ne kuka ku ne yar shara ta jikina su ka sauran mutane su ne tufafin waje ya ce ba za ku yadda ba mutane su tara tarkacen duniya su tafi da shi ko ku ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam sannan suka kama kuka to wannan uslubin na alqur'ani shi ya kamata mu rinka hangowa mu rinka fahimtar irin wannan domin ya zama ba ma buƙatar wani ya zo ya ɗaukaka ma'anawiyar alqur'ani shine wanda zai ɗaukaka Shi shine zai ƙarfafa mana zuciya shine zai zaburar da mu ya zuwa ga Allah shine zai zaburar da mu ya zuwa ga samun nasara a rayuwa Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta Allah ya shar Allah ya Allah ya yalwata zukatanmu da ilimin alqur'ani rabbana innana amanna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash shahidin rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash shahidin اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا واقض به ديوننا وارفع به ذكرنا اللهم نور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أبصارنا ونور به أسماءنا ونور به ألسنتنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا اللهم كما وفقنا لك كما وفقتنا لقراءته فوفقنا لتلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا واجعلنا من ممن ممن قاده القرآن إلى الجنة ولا تجعلنا ممن ساقه القرآن إلى النار وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين